To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a muna tare da yar uwa kada na gaya muku cewa in Allah ya yarda karfe takwas yau zan zo in bayyanar muku da abin da yake nan. Yar uwa ce mai suna Ajiya Hauwa. Ajiya Hauwa wai miji take so. ajiya Hauwa tana aiki ne daga Abuja airport, daga airport take, tana aiki daga airport. Tana da aikinta mai kyau, uh, miji take so, amma akwai stories baya. Kamin mu ji stories bayan da ke gudana, don so ku ji muryanta sa'annan mu kira ta, ita da kanta mu kira ta. Shi yasa zan so ku fara jin muryanta, sakon da ta turo mini sa'annan a ah, makirata salama alaikum sarki launi na gajiya ya aiki ya jama'a ina neman taimako gare ka miji nake so ka nema mu ka samo mu miji ina so da Allah ka nema mu miji wanda ne kawai za mu zauna mu fahimta juna kuma a samu zaman lafiya ba tare da wani matsala ba. sunana ajiye uwa ina aiki a abuja a airport a abuja kuma ina da shekarun wajen arba'in da wani abu ina sauti kuma ina so da samu ne aure kuma allah ya taimaka to in samu dai kafin watan azumin da za mu shiga so da allah Mutum da fito musu nagari mutumin kirki yawwa na ne. to jama'a ban sani ba in kun ji in kun kun da kyau sheku barin sani in kun ji sheku zana mini yes uh, ban sani ba kun ji akwai uh, stories akwai labarin da ya kamata in bayar daga baya amma ina so she kun ji audio kun kare sa'annan mu kirata Uh, jama'a in kun ji in kun ji ku zana mini yes eh alright zan sake maimaitawa zan sake maimaitawa alright Salamu alaikum sarki Ina wuni ina gajiya ya aiki ya jama'a ina neman taimako gare ka miji nake so ka nema mu ka samo mu miji ina so da Allah ka nema mu miji wanda ɗaya kawai za mu zauna mu fahimta juna kuma ba samu zaman lafiya ba tare da wani matsala ba suna na ajiye abuwa ina aiki a abuja a airport a abuja kuma ina da shekarun wajen arba'in da wani afro <laughs> ina so wuce kuma ina so da samu ne aure Allah ya taimaka to in samu dai kafin wata azumin da za mu shiga na so da Allah mijin da fito mu na gari mutumin kirki yawwa na gode to jama'a kamin mu kira ajiya hawa ajiya hawa na nan ta kira ni jiya ta ce mini sarki don Allah ina son ka samu mini miji tana aiki ne daga Abuja daga airport to yanda wai ajiya hawa take ya sa maza to story da ke baya shine ya sa maza da yawa suna shakka su zo mata kamar suna santa shi sa ajiya hawa yanzu tana shekara arba'in da 'yan kai gaskiya kan da ta ga cewa ita ta fahimci yanayinta na gode maka tuluba ta fahimci lamar eh, yanayinta maza na shakka su zo su approach ta mana su zo mata ina son ki shi yasa tunda abin ya zama ga haka ita kuma gaskiya aure take so tana aiki daga airport daga Abuja kuma tana neman miji amma mijin da take so tana so ta samu miji daga Abuja tana so ta samu miji daga Abuja wanda za su yi zaman lafiya sa'annan uh, kai da zaka zo kai maka cewa domin sakon kenan kai maka cewa a ai yau in ma na zo bi na na aure ajiya a hawa ka aure ajiya a hawa wala Allah gobe za ka yi mata gori da shi ai ke to ke da kanki ai ba eh, eh, kin zo kin ce kina son miji ma na aure wasu ababa wani fada ya kama ku kai kaman za ka yi mata gorinsa ko za ka yi mata batun banza kai kamar za ka mata gori ko za ka yi mata batun banza shi yasa zancen da ajiya hawa ta kawo kenan to amma yanzu wani yana ganin cewa kamar a mace ba ta da daraja wallahi especially kamar irin ajiya ita ke da zaba kamar irin ajawo ita ke da abin ban ce kamar mata duka suke da za balle a ce ba zawara ta bar gida ta kare a she kana gani no ita ke da zaba yanzu mata ba ba ba, ba abin banza bane ba mutanen banza mutanen alkhairi ne shi tun tunda tana cikin wannan yanayi ga abin da take so yanzu ita ta ce take so to kaga yanzu ita ta zama eh, shugaban kanta tana so amma tana son a yi zaman lafiya wai da ta samu ma ta samu mai tsoron Allah wanda za a yi auren gabanin wannan azumi gabanin a wannan azumi tana son ta ga cewa ta kare ɗakin mijinta in jajiya hawa to za ku ga hawa ga wurin aikinta a airport inda take aiki kenan daga airport to wurin aikinta daga airport kenan ta yi picture wurin aikinta kenan bata shiga office ko menene ba amma wurin aikin cikin wurin aikin bata shiga office ba in ji ta wurin aikin ta bara kamata wannan picture sa'annan zaka ga ga ajiya hawa a nan ajiya hawa ne nan sa'annan wannan duka ɗaya ɗayan ajiya hawa ne duka ajiya hawa ne daga cikin gida wurinta nan kuma ajiya hawa ne a cikin gida gidanta ɗakinta nan ajiya hawa ke ita ke ga kun ga cewa mun rufe huskanta amma duka abin da kuke gani ajiya hawa ne sa'annan ita kuma ke ga ajiya hawa ne a nan a cikin gida wurinta ajiya hawa ke ga a cikin gidanta nan duka ajiya hawa ne shi sa ababen da muke gwada muku a yau yanzu duka ajiya hawa kenan to amma kai da zaka zo ka zo da wani mummunan niyya za mu kore ka kada za ka zo da mummunan niyya za mu kore ka shi sa insha Allahu <laughs> a kai da kake gane ba ka ciki ajiyawa tana da choicinta choicinta gaskiya burinta ta ga ta samu miji amma mijin kai yi nisa da wurin aikinta bi ma'ana Abuja ta samu miji a Abuja saboda aikinta ga aikinta ga kuma gidan aurenta amma kai ka aure ta kai kana gana ita tana abuja kawai da ke airport take aiki ta ta baka eh, ta ta ci maka ticket amma kullum shi ka zo ka wuce ka zo ka wuce hawa yaya ai ba ke yi ba ita ta gwada choice ta ita tana so mutumin da yake abuja ita ta nuna mutumin da yake abuja take so shi yasa wannan sakon ajiya hawo kenan amma ni ma zan kira ajiya hawo yanzu dan tambaye ta wasu question ah, biyu uku eh <laughs> abu amar wannan abu amar fitinan ne ne sosai ina ganin commenting ka all the time jama'a ku bari ah, mu serious on a serious uh, serious note uh, ku bari mu je mu kira ajiya hawa za mu kira jiya hawa mu ji zantuttuka kaɗan a bakinta. Wa alaikis salam. Ajiya hawa ya gida? Ina kwana. Lafiya kala an tashi lafiya ajiya hawa? Wana lafiya na ya gida ya aiki ya Alhamdulillah, alhamdulillah ajiya hawa. Sakonki da kika turo mini a kika eh, sani na zo ina kan live ana ji na ina isar da sakon kenan to kamar kan da nayi magana kan da kika gaya muna ke ajiya hawa kina da shekara arba'in da wasu 'yan kai kuma kika eh. nuna cewa da samun ki ne Allah in ya baki miji gabanin wannan azumi kamin a shiga wannan azumi ko? Insha Allah. Eh, all uh, ajawa kuma kika kike saboda matsayinki da kan da kike maza na yawan shakkan ki shi yasa kike son yanzu ke da kanki ki fito ko ba haka ba eh okay to ajawa tsakani da Allah yanzu duniya ana kamin mu samu na ƙwarar mun san keke da zabi amma muna so mu dan tambaye ki wasu question biyu shin uh, kin taba aure na shin kin taba aure a ban taba aure ba le aiki da kuɗi ya cuce ki. <laughs> Ki hakuri, ki hakuri. Ina, ina sa ita, wow, baki taba aure ba kuma baki taba aihuwa ba ko? Eh, eh, Masha Allah, Masha Allah. Shi yasa a yanzu cikin zaɓin da kike so kin ce kina son miji ne daga Abuja. To wanda ba shi Abuja amma yana a Najeriya kuma fa? To, inda zai iya ɗaukar nauyi yana ɗan lekowa. okay in shi zai dauka dauki nauyi yana yawan yana yana lekowa baki da matsala Wa matsala okay wani irin miji kike so ya kike so ya kike so namiji ah, mutum ne mai sauro Allah mai shiri ya kamata mai shiri ya kamata ya shiri mai shiri mai kyau eh, mai shiri ya kamata gaskiya hmm. na wato baki ki so ba ki so mai dauda kenan wanda dai kawai ya san abin da ya fi dacewa ko. Masha Allah, masha Allah jiyawa. Na'am? Eh, wanda ya san inda a zafi zama mutunci da kuma ba wani masana. Masha Allah. Eh, wanda yake da abin yi. Na'am? Muna jin jajawa. Okay, shi kenan abinda kawai kike so kenan wanda baki damu da status ko a'a shi dai mai shiri mai kyau kuma wanda ke farko kace wanda yake wanda ke da tsoron Allah kuma baki son mai dauda baki son mai wari baki son mai wari baki son mai dauda kina so mai sabta mai sabta akwai akwai wani malami na malam badamati badamasi baffa shi ma haka yana da sabta wato kamar irin irin shi masu sabta baki son mai wari baki son mai dauda wanda ya san ya kamata bi ma'ana wanda ke da tausayi wanda ke da tausayi kenan masha Allah masha Allah shi yasa insha Allah uh, na san jama'a da su tuntube ni in an tuntube ni da ikon Allah za mu duba mu gani amma keke da zaɓi insha Allah za mu duba mu gani in muka gani muka ga wannan qualities za mu turo miki in uh, kin amince da wanda kika amince da shi insha Allah shi Allah ya sa muna miki addu'a ku ɗaura auren gabanin a yi wannan azumi insha Allah. To Allah ya sa mu dace. Amin amin amin. Amma da ni ban kika son yaro ba. Ban son tsoho ban son yaro. Ok, kamar irin malam gayi kenan. ba ki son tsoho ki son yaro. Yawwa. Oh, oh. Na'am? Yawwa. Mai daidai irin shekaru da. Mai daidai irin shekarun ki arba'in da yan kai. Eh, eh. mm. Lallai jawo kina kina da zabi baki so baki so mai dauda baki so mai wari mai sabta kike so. Sa'an nan baki so yaro ko baki so soho. <laughs> Masha Allah, masha Allah jawo Ya min daɗi a yanzu da kike magana kike dariya ya fi a ɗazu da safe da kike eh, ɗazu da rana a wurin mu kina Amerika na nasin dai da daddare a wurin ya fi a wurin ya fi a a dazukan da kike magana da ni yanzu kan da kike magana kike dariya na so haka na ji daɗi sosai na ji daɗi haka sosai <laughs> yasa insha Allah tunda kin gaya irin mijin da kike so sa'annan kuma quality da kike so ni na ni na fi amincewa ma da biyu cewa wanda mai tsoron Allah kuma wanda bai dauda wani mara wari wanda bai wari kuma bai da kullum yana wanka mai sabta ina eh, fahimin cewa da haka amma ke ke da zaɓin kin Allah ya yarda ji hawa <laughs> masha Allah masha Allah Allah saka ran khairi okay ko menene insha Allah zamu a waiwayo ki in Allah ya daji hawa to da gode sosai wallahi Allah saka da alkhairi amin amin ana jawo to jama'a zan doki kira biyu ko uku mu tashi a kaka doki cewa ajiya hawa ta fito tana ne jama'a kai ka san irin <laughs> matan da suke ko kuma wanda suke cikin irin wanga yanayi da yawa ita ta Allah ya sa ta yi bold ne ta yi bold ta fito kaga domin abin yana ya, dame ta for long time kuma ba wani mummuna ba kazaman abu bane mace ma ta ganka ma ce tana son ka da aure ta gan mata ce tana son ka da aure kai ma ka yadda kaman kana son ta ba wani mummuna abu bane balle wannan ta nuna cewa a aikinta kan da take da ta tashi aiki da kan da take ya sa maza da yawa ta fahimci ta fahimci cewa maza na shakka su zo su ce suna son ta maza na shakkan su zo su ce suna son ta shi sa tunda abin ya zama ga haka tana da aikinta mai kyau su. ababa amma maza na shakkan ta yanzu ita <laughs> gaskiya ta gaji da zama ita kaɗi. a rayuwanta arba'in da yanka har yanzu bata taba aure ba to kaga irin wanga a wani ƙasa kamar ghana ko ina ne kai arba'in da wani abu ana ba kai still there's more life ana gani kamar amma kaga a najeriya na ga na fuskanci mace ta kai ashirin shi ka ga zama mata manu abin gori me yasa baki aure ba to lalle wannan matsala ne na Najeriya da ake fuskanta shi sai ta ma ke cikin wannan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kona wa alaikum assalam warahmatullahi sarki zaki <laughs> kola ya sunan ka daga daki magana yana magana da Shamsuddin na annabi ne daga Masha Allah Shamsuddin na annabi eh, ya hakuri lafiya kana wanka kullum Gaskiya muna jin daɗin karɓar abubuwan da kake gaba. Kana sa tulare. <laughs> Masha Allah, Malam Shamsu muna jin ka. Wato akwai wani yayana ni da hajiya za ta amince zan musu magana an Allah ya sa zai iya dace da ita. Za su iya daidaita. Eh, ajiya ta ka shi daga ina yake? A yake da zama. Zai iya ɗauki nauyi all the time yana zuwa Abuja yana da ko kuma zai je zauna wurin ta daga Abuja zai iya yi zai yi yin haka eh zai iya yiwuwa tun da dai yanzu dai sai dai in ya zo ne musu magana shi ma irin ta ne dai shi ma yana neman matar aure shi ma ya kai ka gane shi ma irin ta ne to ai mun dade muna cewa auren ya auren yana jiran dai wace shi ma yake so ya aura <laughs> don Allah ya sa sun dace yayanka shi yayanka ya samu shekaru nawa yayanka shekaru sa nawa akalla ya kai jirin shi ma arba'in da wani ba to masha Allah ba damuwa in yazo maybe ita ke da zabi da aha da muhim muhim ka turo min da hoton insha Allah zan tura mata kaga ai ba ni zan aure shi ba in za ka turo min da hoton hoton ba ni zan aure wa'anka ba in za ka turo min da hoton wa'anka shan tura mata in ya yi mata fine aha in ya yi mata falillahi alhamd ka gane Allah ya saka da kai amu amu amu amu amu ya rabi amu su mami <laughs> all right uh, to wa kuma ke ta call na video malai ba shi ka kira video wane ne da Allah da Assalamu alaikum. Yanzu kana call video kana so in nuna ajiya ta ganka ko? <laughs> eh kola. Na bukata. Kai kana to gashi nan ga wani ajiya ta ta ganka ajiya wata na son mai sa shadda mai kyau. Bashir ta samu inda ta amince da ni. Inda ta amince da kai. ok ta ganka ban sani ba inda ka yi mata ita ma tana kallo yanzu haka in ka yi mata to falillahi alhamd eh insha Allah a wannan on a serious note kamu doke eh kamu shi kaman wasa jama'a on a serious note on a serious note shi sa sakon da aka kawo muna kenan insha Allah ina gani za mu na Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barka sarki zaki an gaishe ka. An gaishe ka. Da fata an tashi lafiya. Lafiya kalau. To masha Allah. mun ji a program ce to Allah ya ba ta musu kuma na gari. Amin, amin, amin, amin ya rabbi, amin su mami. Mai riko da addinin musulunci. Na'am. Allah ya ta kuma ta sakon da yake santa wanda kuma ita ma yake ita san shi. Masha Allah. Mun gode, mun gode, mun gode. to jama'a ku bar mu tashi eh, eh Allah masu kira ku ya hakuri kai da kake da interest eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to kola ya sunan kargar naki magana na fi so kuma malam gayi yayi magana shikenan shi mu daga a ya kake boye muryanka kuma kana boye muryanka kace ban ji Daga nan Libya. Ok, Usman daga Libya. To, muna jin ka. Eh, eh, to, mun gode. Mun gode. Mun gode, Allah sakar alkhairi. Allah sakar alkhairi, mun gode. Jama'a ba za mu da kira ba kuma mu da Malam Gayi ne ya yi magana shiga kwakwalwar mu shiga hankalin mu sosai. Insha Allah shikenan shi mu tashi don Allah kama mu doke shi wani abin wasa. Serious stuff ko take magana kuma abin da ya kamata a saulara maka ne magana serious ne don Allah ah, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu malam gayi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki ina maka fata alkhairi da kai da iyalanka da masu bibiyar wannan shafi mai albarka tare da kai tare da kai don Allah masu kira ku yi hakuri ah, an yanzu ba za mu doki kira ba ko malam gayi kawai zai magana mu tashi bismillah malam gayi To alhamdulillahi sarki zaki na ji wannan sadarwa. To shi <clears throat> ko ne inda aka ce abun alheri ne to mm. kamar yadda ka faɗa to kusan dama dai eh, al'amura na duniya in ka zo da su wasu za su ɗauki abun da mahimmanci wasu su ɗauke shi da wasa wasu su ɗauke shi a matsayin rashin hankali kowa dai da yanayin yadda zai fuskance shi. Sosai sosai. to amma kuma a duk lokacin da aka ce abu na alheri misali magana ce ta aure to kaga <clears throat> eh, magana ta aure ba abu ne na wasa ba kuma duk da haka idan Allah ya tabbatar da al'amarin to kaga kai Allah kawai ya san iya sakamakonka a ciki Allah ya saka to kaga kuma tunda har zama cewar kamar yadda na faɗa magana ce ta aure to kaga yana da kyau a duba abin a masu duba na mutunci kuma a ɗauke shi da mahimmanci. Duk da kake ganin cewar abu ko kana ga kai abin bai gamsar da kai ba bai maka ba to za ka samu akwai mutane da rana su hakan suna farin ciki da haka sosai don da kaga har kashi yanzu wani ya zo shi ma cewar akwai yayan shi shi ma wanda yake kan gaba to kaga yan Allah ya tabbatar da al'amarin shi komi yana da sanadin shi kuma bai da sanadi komai kankance shi samu da rashi mm. idan Allah ya kasance cewar e ta nan ne Allah zai kawo mata mijinta to sai ka ga ta yi wushi wannan din Allah ya daidaita tsakaninsu ko kuma a samu wannan amma dai yana da tabbaci din bi izinin Allah ta'ala to hakan zai iya aukuwa kuma kaga ta zo ta faɗi ra'ayinta to kuma ka san shi eh, yana da kyau dama tunda abin an zo a buɗe wanda ya ga cewar e eh, eh, sharuɗan nata sun yi daidai shi zai ya gamsu da su to kaga wannan babu damuwa zai iya yaje in yaje to wannan kuma eh, wasu bincike na halayya da ɗabi'u da sauransu to wannan kuma su ne za su yi a tsakani domin kaga aure abu ne mai mahimmanci baiwa misali a ce kawai da mutum ya zo ya nuna yana son ta kai tsaye ya aminta da ita ko kuma ta aminta da shi dole kaga akwai wani bincike wanda za a yi a ƙarƙashi saboda ita kaga ba karamar mace bace ta hmm. san me take tana da zabi tana da ra'ayi duk da cewar misali yanzu ta fito akan tana son auren ba ido rufe bane take son shi ido bude ne saboda ka san akwai karin magana da bahaushe ke cewa ina neman abu ido rufe to ido rufe in ka haɗu da shi kenan kaga sai ka wuce ba gan shi ba na'am na'am na'am na'am na'am a ido bude saboda ta yi tago da irin choicing namijin da take so na'am kaga tun da misali ta zo akan tana neman abin ido bude ne hmm. saboda ba za ta yi amfani da cewar a'a tun da matsa take ba a'a kawai ido rufe kuma ana kowa ne ne ta kama za ta ɗauke shi to sai bayan abin kuma matsaloli da su auku to amma kaga ta zo tana neman abin ne ido buɗe ido buɗe kaga misali duk wanda ya zo to akwai bincike ta ƙasa wanda tsakanin su ne wanda za su yi sunda misali kaga a gurguje ne wanda yanzu ta faɗi sharuɗanta to ta yiwu kuma akwai wasu wanda shi in ya je din za ta iya gabatar mashi da su shi ma zai gabatar mata kan kenan tunda abu ne ba na yara ba Eh, kowa ya mallaki hankali shi to kaga insha Allahu abin zai zo da sauki an yi yarjejeniya ka yarda na da to izinin da ta ala kaga za a samu sauki abu ta bude cewa ita ga inda take aiki to kaga kusan in ya zama da cewa wanda zai aure ta ba dan yake ba to sai in shi zai dinga zuwa mm. ko kuma a'a zai dawo wurin kaga dai misali abu ne wanda ita ta bayar a shi ma ta yanke ma kanta ma shot ta ce tana so wanda yake Abuja wanda yake da zama Abuja ka gani eh, amma in kana eh, eh, nisa kana son ka ba matsala eh yau da misali ai kaga ma'ana ka kula da ita sharadin cewar yana Abuja na farko ka nan take aiki na'am kuma nan gidanta yake to yawa idan ya zama musamman ma dauki ma maganar aiki na'am idan ya zama cewar ba Abuja yake ba A dara misali a ce kaduna ko kano ko katsina to kenan kaga za ta bar abuja an ta bar abuja kaga za ta bar aikin ta kaga akwai damuwa sosai sosai sosai malam to amma ita ta tabbatar cewar abuja take cikin bi ne ina da yakinin duk wanda aka zo za ta dauke shi in ma ya zama cewar abuja take zaune hmm. in ma ya zama da kai ne za ka dinga zuwa kana dawa ta kana da wata mata ko kuma wasu matan a'a za ka dinga zuwa kana kwana biyu uku ko sati ne hmm. ita dai a bayanin ta to ita ba za ta barin abuja ba tun da nan take aiki na'am na'am saboda haka duk wanda ya zo ya rage nashi shin zai zauna abuja ne ko ko a'a abin da ake cewa jeka da kwarinka shi zai dinga zuwa yana komawa to hmm. ita dai a ra'ayinta ba za ta bar abuja ba tun da nan take aiki sosai sosai sosai ma'anar maganar kenan sosai yau <laughs> ma'ana magana take nan idan ya zama na cewa a'a kai ba za ka iya zauna na ba kai in ka ga za ka iya wannan zirga-zirga to babu damuwa amma ita dai nan take idan ba wasu dalilai ba zuwa ganin iyaye ko wasu hidindimu da sauransu to ita dai zamanta nan dai abuja tun da na take aiki na'am na'am na'am To abin da na fuskanta wannan shi ne kusan ra'ayi ta ba wai zama na cewar a dole sai wanda yake Abuja ba. Hmm. A da kaga ai shi kamar wannan wanda ya faɗi cewar yayan shi yana yana Jos ne. To kaga in shi ya ga cewar a zai iya dawowa Abuja ya zauna. Ko kuma a'a zai dinga zuwa lokaci lokaci. Ko kuma a'a misali in yana aiki can zai yana ga a'a aikin nashi zai iya dawowa Abuja. To wannan dai kaga dole wannan abu ne wanda su tsakaninsu ne. to dole ka zaka ga akwai yarjejeniya idan misali aka zo ka zo da bukatun tunka na zo da nawa to sai a zo a auna sai mu hada tsakiya saboda haka wannan mu muna mu gaskiya mun dauki wannan abu da muhimmanci kuma na mata fata da addu'a na alkhairi Allah ya kawo na kirki wanda Allah zai haɗa kansu kuma Allah ya tabbatar da alkhairi ya sa albarka a cikin wannan al'amari kai ma sarki zaki Allah saka maka da alkhairi saboda wannan abu abu ne na alheri to abu na alheri kuma duk wanda ya sanadiyar aukuwar shi to Allah shine kawai ya san sakamakon shi wanda yana yau kowa fatan alkhairi salam mun gode malam gayi Allah ya saka maka da alkhairi wallahi ka zo kana magana mai mai kyau ne da hankali ke kwanciya sosai wallahi a ah, jama'a ku akuri mun aje masu kira na gana ta kira hey call <laughs> <laughs> maza aure yanzu kowa kira yake a <laughs> ah, ta alhamdulillah alhamdulillah kowa kuri ba za mu da kiran kowa ba kare kake neman kai magana da ni da Allah a kira nan da wani awa ni ma zan yi kwalisa zan yi tuno zan yi ganin kai mm, yanzu ni ma zan yi ganin kai Yanzu kai da kake so ka kira ni nan da awa hudu lokacin eh, awa awa biyu uku lokacin na kwanta na tashi zan yi sallah na salatu idan lokacin na tashi yasa ka kira ni wannan lokaci yanzu ka kira ni ma bana da bana da daman ka bana da daman ko wani ma zai zai yi ganin kaina ne ma <laughs> insha Allah jama'a wanda ke so ah, zai kira na amma ba yanzu ba ku yi hakuri ku yi hakuri yanzu ya kamata samu hutu kaɗan eh ya kamata samu hutu kaɗan ku yi hakuri ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh namijin da zaka zo wala Allah ko ni ma sarki zaki ba zan aure ka ba ka zo ka ce zaka aure matan ga wallahi she ranka ya ɓace namijin da zaka zo wala ko ni sarki zaki na ganka ba zan aure ka ba ka zo ka ce zaka aure ya Hauwa shi na ɓata maka ranka <laughs> assalamu alaikum Allah ya kawo mafi